The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba masu azumi kuma da fatan an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abin da shirin ya kunsa ga kanun labarai. Gwamnatin Liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola cikin al'ummar da cutar ta sake bulla. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce idan ba a cimma matsaya tattaunawa da ake kan ayyukan nukiliyan iran ba a shirye wakilan suke su kawo ƙarshen zaman kana ƙasar girka ta sake yin wani tayin sabon garan bawul a tattalin arzikinta da nufin samun karin tallafi to kanin labaran kenan wani baban bola ya auna arziki wani bom ɗin ƙunar bakin wake na dab da tashi kenan sai wasu yara suka zo su saida masa shi to amma wallahi ni daga zuwa na ta suka sayan babu ga kaya za ka sayan ce kai wannan ya kaɗan ni ba zan gwada ko tashi ban yi babun zamana shi ne suka wuce suka yamma to ko me yasa wasu jigajigan pdp suka yi kamar ba su ganin kacaniyar da ke faruwa a jama'iyyar kwanan baya yace idan akwai ƙura dole ne mutane masu basira su rufe idanunsu bayan ƙura ta kwanta ka buɗe idonka ka ga abin da ya tada kura To, za kuma ku ji cewa kungiyar Miyatti Allah shiyar Legas ta yi ikirarin damƙe wasu ɓarayin shanu. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki. Muna kuma tafa da karatun Alƙur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. ba ga cikakkun labaran. Gwamnatin Liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar Ebola a cikin al'ummar da cutar ta sake bulla abin da ya haifar da fargaba cewa mai yiwuwa ne cutar za ta sake addabar ƙasar da ke Afirka ta yamma. Jami'an kiwon lafiya na ƙasar Liberia sun faɗa jiya Alhamis cewa yanzu haka dai mutane biyar ne aka tabbatar suna ɗauke da cutar ta Ebola. da suka hada da wani matashi dan shekaru goma sha bakwai wanda ya mutu da wato ranar 28 ga watan Yuni. Wani jami'i a ma'aikatar lafiya ta Liberia John Sumo ya ce ana gudanar da bincike kan waɗanda aka samu da cutar na baya-bayan nan. Ya ce abu guda da muke so mu jaddada shi ne ɗaukar duka matakan kariya da suka kamata. An hakikanta cewa gwaggon biri da jemagu suna iya yada cutar, saboda haka muke buƙatar kula kada mu ci waɗannan wato naman waɗannan dabbobi. a halin da ake ciki kuma kasar saliyo ta ce za ta faɗaɗa dokar hana zirga-zirga a yankunan da aka sami ɓullar cutar ebola shugaban kasar saliyo enes bai koroma ya yi kira ga al'ummar kasar da suka da kuma kasashen duniya kada su yi sake dangane da wannan cuta ya ce wannan wata fama ce da ake buƙatar nasara ya shaida wa murya amurka cewa tilas ne kasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan cutar ebola baki ɗaya Cutar Ebola dai ta fi tsananta a ƙasashen Saliyo da Gini da kuma Liberia. Sama da mutane bakwai ne suka kamu da cutar a waɗannan kasashen yayin da sama da ɗaya kuma suka mutu ta dalilin cutar. Har yanzu babu alamar an shawo kanta. To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana jiya Alhamis cewa idan ba a cima matsaya a tattaunawar da ake yi kan ayyukan nukiliyar Iran ba, a shirye masu tattaunawar suke su kawo ƙarshen zaman kerry ya shaidawa manema labarai cewa ba za mu yi gaggawa ba kuma babu wanda zai matsa mana lamba mu yi gaggawa ya ce an sami ci gaba ainin da zai kai ga cimma matsaya mai ma'ana sai dai abin da ake fargaba a kai shine ingancin yarjejeniyar ya ce idan a ƙarshe muka cimma yarjejeniya za ta kasance yarjejeniyar da za ta zama karɓaɓɓa a koyaushe ba ana neman a biya muradun 'yan kwanaki ko makonni ko kuma watanni ba ne gwaji ne na shekara aru-aru burin da muke shine na ƙoƙarin cimma a wannan matsayin ministan harkokin wajen iran muhammad jabaz zarif ya ce a shirye yake ya zauna a ci gaba da tattaunawa a biyana idan ta kama domin cimma matsaya da manyan kasashen duniya kan shirin nukiliyar iran da ake takaddama a kai ƙasar yirka ta sake yin tayi na baya-bayan nan kan garan bawo na tattalin arzikinta ga ministocin ƙasashen turai waɗanda tilas su tsaye da shawara kan ko za su ƙara ba gwamnatin kuɗin tallafi da take matuƙar buƙata ko kuma babu babu dai wani cikakken bayani daga athens kan abin da sabon tayin ya ƙunsa sai dai manema labarai sun ce ya hada da bukatar da kungiyar tarayyar turai ta bayan na kara kudin haraji a waɗansu fannonin ciniki da kuma zabtare kudin da gwamnati ke kashewa yau juma'a majalisa za ta yanke shawara akan ko za ta amince da garan bawul din yayin da kuma ranar lahadi dukkan wato membobin kasashen turai 28 da ke aiki da kudin euro za su yi wani taron koli na gaggawa kan yanayin da girka ke ciki waɗansu shugabannin ƙungiyar tarayyar turai sun bayyana taron a matsayin damar girka ta ƙarshe ta cika sharaɗin da aka gindaya mata sun gaji da jan dagar da Athens ta yi kan batun ɗaukar matakan ƙara tsuke bakin aljihu. Al'ummar ƙasar Girka dai ta ce zabtar kuɗin fensho da rage wato guraben ayyuka da kuma rage ingancin rayuwa da ake yi sun ishe su haka. gwamnati kuma ta buƙaci babban bankin ba da lamuni na duniya ya sake tsarin bashin da ake bin ƙasar ministan kuɗi na ƙasar jamus wolfgang schulbe ɗaya daga cikin masu matuƙar adawa da sake ba girka rancen ceton ya nuna alamar sassautowa jiya alhamis da ya amince da cewa girka na bukata a sake tsarin basussukan da ke kanta idan ƙungiyar tarayyar turai bata cima yarjejeniya ba zai iya kai ga fitar girka daga ƙasashe masu amfani da kuɗin euro an rufe bankunan ƙasar girka aka kuma takaita kuɗin da mutum zai iya ɗauka daga akwatin ɗaukar kuɗi na kai da kanka a bankuna zuwa dala 67 kaɗai a wuni kayan shaguna da dama sun sare gidajen man fetur kuma suna nan wayan babu wanda ya san lokacin da wato abin da zai faru a nan gaba a ƙasar ta girka To, gwamnar jihar South Carolina Nikki Haley ta sa hannu a dokar da 'yan jam'iyyar Democrat da kuma na Republican suka goyi baya ta sauke tutar zamanin yakin basasa daga harabar majalisar dokokin jihar makonni uku bayan da aka kashe waɗansu mutane tara baƙaƙen fata a wata majami'a kisan da ake dangantawa da wariyar launin fata. 'Yan majalisar wakilai na jihar South Carolina. sun bi sahun takwarorinsu na majalisar dattijai da suka kada ƙuri'ar amincewa da sauke tutar jiya alhamis bayan an shafe sa'o'i goma aka wato goma sha uku ana muhawara mai sosarai hali ta bayyana ranar a matsayin wata gagarumar rana a jihar ta south carolina ranar da ta haɗa kan kowa da kowa To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ci gaba da amfani da yara da 'yan kunar bakin wake kan yi jiya an auna arziki a Yola babban birnin jihar Adamawa bayan da aka tura wasu yara da bam amma suka yi yarantar wacce kuma ta yi amfani ibrahim abdulaziz gare ka kamar dai yadda bayanai ke nunawa wasu da ba san ko su wane ne ba suka baiwa waɗannan yara da ke da kimanin shekaru tara zuwa goma sha ɗaya waɗannan ababen fashewar da nufin su kai wani waje a bature da ke daura da barikin sojoji sai dai kuma maimakon su kai inda aka tura su sai suka nufi wajen wani mai sana'ar sayan kara a fadar robobi wato baban bola da nufin sai saidawa to amma shi ko yake kuma suna barin wajensa ba da jima ba sai abin ya fashe a hannunsu inda ma ya raunata wasu jama'a a wurin kamar da yadda waɗannan shaidun gani da ido ke cewa zai gudu sai abin ya kai sai same shi a kafan shi ɗayan kuma ɗayan kuma wanda da lafiya ya sami shi a gefen kai an kwan an da bilas yara ne suka zo da abu eh yara abu hu ne haka suna tafiya ne sai suka ga mu ya fara yaƙi suka kare ɗayan sai bulle sai muna zazzauna anan ne kawai sai muka ji wannan abun din ya tashi to da ya tashi sai mun sanya ido kuma sai muka ga yara suna guduwa shine sai muka tashi muka bi su da gudu shine muka je muka kama biyu daga cikin su amma sun ce akwai wasu sauran yara guda biyu yayin su wa'anda su bamu samu mun iya mun kama su ni karan da ya kama da wannan abun ko ina kake a area da area kufaran nan zuro jabbe da ina da ina da sauran su hakan nan mutanen muro jabbe ma da suke can ciki ma suna ta fitowa ba dai ga waɗannan shaidun gani da idon haka nan ma kuma naji ta bakin shi da tijan wato baban bolin da tun farko suka kai masa don yin saya wallahi ni daga zuwa na ta suka ce baba ga kaya zaka sai an ce kai wannan ya kaɗan ni ba zan gwada shi ba ko tashi ban yi ba kun zamana yake ne suka wuce suka yamma to yaran kamar su nawa ne wasu uku ne kayan ya kage yanayin kayan da suka zo da shi kayan faɗan karami ne a leda yake bakan leda haka hannu suka ce babu ga kaya ka zo gwada ma nan ce wannan yayi kadan mazan gwada jami'an hukumar kiyaye hadura ta road safety da ke daura da inda lamarin ya faru wanda ma fashewa ta shafi ofishin su ne so kwashi yaran zuwa shakwatar runan yan sannan jihar Adamawa na kuma ji ta bakin kwamandan hukumar a jihar Mr. Luka Umar Ikpi na buga ma commissioner of police na ce to za ana kawo yara din and then ya turo mana su bomb squad to bayan suka zo kuma sun zo sun tabbata cewa abin bomb ya tashi ita dai rundunar yan sannan jihar Adamawa ta ce ba tana ma bincike yayin da bangare bangare guda ko iyaye ke fa nuna kaduwarsu sunana dai umar dan kano to wannan abu da ya faru yau a yola gaskiya fi sabilillahi gaskiya ne cewa akwai sakacin iyaye saboda su yara ya kamata tarbiyyansu daga makaranta da gida da zamantakewa uwaye su rika sa ido sosai ya kamata a ce yaro komai talaucinka a matsayinka na uba ka kai shi makaranta ya daina an san kudi a wurin mutanen da bai sani ba yawanci yanzu jama'a sun riga sun farka sun fahimci cewa wa'annan mutane miyagun mutane ne saboda haka kowa ma gudun su yake yi to kawai abin da rige musu shine su riga amfani da ƙananan yara wanda ba su da wasan ciwon kansu kansu ba cikin kwanakin nan da rayuka da dama ne suka salwanta sakamakon hare-haren kunar bakin wake da ake dangantawa da 'ya'yan kungiyar boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya wannan haka yake shata kuma gaida ibrahima to har yanzu dai game da batutuwa masu nasaba da boko haram ganin yadda waɗanda hare-haren boko haram suka rutsa da su ke cikin halin galabaita da kunci wasu ƙungiyoyi a abujan najeriya sun fara ansar kiraye-kirayen a kai ɗauki shugabar wata gamayyar ƙungiyoyi irin waɗannan mai suna lime mike project wadda ta haɗa hannu da wasu a birnin london na birtaniya hajiya fatima kyari muhammad ta bayyana wa wakilin abuja hassan mai na kaina cewa san da aka kawo mana labarin cewa akwai 'yan gudun hijira a wurin an ce mana mutane sun kai dubu hudu da mata da yara da maza kuma muka tambaye su kamar me bukatun ah, muka samu muka tara musu kamar kayan sawa da takalma da kayan abinci daban-daban kuma mun tafi da likitoci suka samu suka haɗa dai karamin clinic a nan suka samu suka duba kamar mutanen da suke da ƙananan matsaloli su banda dai kayan abincin da muka raba wa iyaye yara mun kai musu kamar abincin da za su iya ci a lokacin ɗan biskit juice biredi da sauransu haka da kayan wasa Hajja Fatima Kyara Muhammad, sakataren al'ummar da ke gudun hijirar Usman Ibrahim Shada ya nuna farin cikin su bisa wannan tallafi. Mun gode kazalika ita ma kungiyar arewa foundation shugabar kungiyar ta kasa hajiya khadija imamuddin talba ta min karin bayani a yanzu dai muna taimaka musu ne da abinci da kaya da dai wasu abubuwan da ya shafi haka so da halin da suke ciki suna lakin abinci especially a wannan wata na ramadan wani ma yana da gida ma amma abincin ci bai da shi wani ma gidan dan uwansu ne amma shi ma da kyare ke ce da iyalin shi balantana ya ce da mutane da yawa. Hajiya Khadija Imamuddin Talba kenan shugabar kungiyar Arewa Foundation da kenan Abuja. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan. To a yayin da ake ci gaba da koke-koken sace shanu a arewacin Najeriya, kungiyar Fulani ta Miyatti Allah shiyar Legas ta kira taron manema labarai inda ta ce ta kama wasu shanun sata a kudu bayan taron um, wakilinmu a lagos babangida jibirin ya samu karin bayani alhaji abdullahi laliga shine shugaban kungiyar mai allah na babbar mayankar dabbobi da ake fitowa da su daga yankin arewacin najeriya yanzu gashi akwai shanu da 23 a hannun mutum jiya kuma wasu sun zo nan sun ce dagaci da wani soja da wani hakimi aka sayar musu suna nan su uku suna mun danga su a nan san kuma sun hito karar sun gaya da shanu na sata ne da bakin su daga ina aka sato daga jihar Kaduna aka sato su kasuwar Buruku aka sato su kashe mu na mutane a dauki dabbobin su da karhi saura kuma a kashe kuma kaga kayan kama baka da karin ka kama har ila yau shugabannin fulanin a najeriya sun koka game da abin da suka kira neman kassara fulani da sana'ar da aka san su kaka da kakanni alhaji bello dan mubaffa shine sarkin fulanin babbar mayankar jihar lagos kana ji ana kore nage dubu daya da bindigogi nage dubu biyu wani za a je a kashe shi a kore shanunsa wani ya je a daure shi sai a ce sai ya bada miliyan biyu ko uku ni na kiran gwamnati don allah ya taimaka hillani ila ne ya zo rabin mu ba wanda ya boko kaga wanda bai da boko da rinsa ya bashi shiga daji shi ma zai yabi waɗannan mutanen 'yan ta'adda tun da shi an tsayashe shi shi ma zai je ya shiga ya tsaya ta mutane tuni dai kungiyar ta mai Allah ta mika mutane kimanin biyar ga 'yan sanda tare kuma ga kira ga sauran fulani da makiyaya da shanun nasu suka ɓace da su ziyarci kasuwannin nasu domin tantance dabbobinsu babin yaji firamare amurka daga lagos a nigeria to gaida baban gida yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe jimai ali ta gabatar mana da shiri na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu ainihin in gaya miki bani sati hudu cif ban sha magani ba na typhoid da malaria to za mu ji daga bakin wani likita shin rashin kayayyakin aiki ne ko lalacin likitoci ne ko kuma wani abu ne na daban da za su sa a yi ta baiwa mutum magani amma kuma kullum al'amarin bai canjawa? ana rawa Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi tun da farko za mu dubi shin rashin kayayyakin aiki ne ko kuma lalaci ko kuma wasu matsalolin ne suke sawa ana zaton likitoci ba su yin aikinsu yadda ya kamata a Najeriya. Da farko ga yadda hiranmu ta kasance da wata baiwar Allah mai suna Hajiya Talatu wadda ta ce ta sha zuwa asibiti akan matsalar zazzabin typhoid da kuma zazzabin cizon sauro kuma duk magungunan da ake bata domin jinya tana amfani da su yadda ya kamata amma al'amarinta bai canja zani ba. ainihin in gaya miki bani sati hudu cif ban sha magani ba na typhoid da malaria idan na fara jin malaria sati biyu sati na uku na je asibiti ana min test za a ce ma ina da malaria ina da typhoid wannan karan ma so biyu na test wannan aka ce ina da typhoid to wannan na biyun ma sai aka ce ma ina da typhoid ya yi over wanda shi ne a cikin wata biyu sai da na yi allura sau biyu na typhoid to wai me yasa biyar biyar Eh, maganin da ake baki ne baki a sha yadda ya kamata ko ko me yasa ne idan an baki maganin in kin koma kuma sai a sake duba a ce har yanzu akwai typhoid din a jikin ki. wallahi duk dos din da aka bani ina sha dan ni wannan karan ma maganin ya ishe ni sai aka sa ni akan allura na yi kwana biyar duk maganin da aka bani dos din shi haka nake sha ban yin kuskure ko da guda ɗaya, saboda abin ya dame ni kin ga yanzu ba dama in ci ganye ko wani abu saboda abin ya riga ya shige ni ina jin tsoro To yadda ke to in kin koma gun likita ɗaya kike zuwa ne a da yaushe koko kina canja likitoci ne? Ai ni yanzu na raba likitoci ma. Kuma wurin test dina yanzu ina da wuri uku inda nake yin test. To duk inda kika je sun cince miki kina da malaria ko typhoid a cikin jinin ki sun miki bayanin me yasa hakan ke faruwa ko ko magungunan ne ba su da karfi? Ai ba wani bayani likita ɗaya ne ya gaya min yace akwai wani magani da zai bani in ba shi ne amfani da shi ba zan samu zan dinga samun malaria tun da typhoid din tun da abin ya riga ya zama min haka to kun san bai bani ba ma tukunna to ko kun maganin wai ya ce man ya kan boye ne ko a jikin hanta ko menene to ni abin da ya zo ya biya da ni ma na rasa ma yanda zan yi da maganan typhoid da malaria karshen ta kawai tunda dai mutum ya sha magani ka zo ka ta shan maganin ma haye maka illa eh to amma kun san cewa akwai allurar rigakafin typhoid ko babu a Najeriya ne wallahi ni na tambaya na tambaya na ce akwai allurar rigakafi na tambaya aka ce min babu asibitin da nake zuwa to kin tambayi likita akan kwata-kwata kwata-kwata duka najeriya ne babu ko kuwa nan asibitin ne a to ina tsammanin ko nan asibitin yake nufi ko kuma duka najeriya yake nufi shine ban sani ba ban tambaye shi ba gaskiya to allah ya sauke Amin, amin da na yi test ɗin malaria ina fara treatment na malaria typhoid zai taso. Kuma dai likitocin sun san da haka? Eh, ana ce mun ma ina da malaria zan fara treatment ne da hadda typhoid. To Allah ya sauke. Amin, amin don san annabi. The Voice of America, VOA. To bisa bayanin da ita wannan baiwar Allah ta manne na tuntubi Dr. Muhammad Bello. na ce da shi ka ji bayanin wannan baiwar Allah shin likita ne bai fahimci cutar da ke jikinta ba ne ko kuma rashin kayayyakin aiki ne ko kuma nuna halin ko oho ne daga bangaren likitoci to da farko dr muhammad bello ya ce bari ya mana bayanin yadda za a fahimci cewa lalle a duk lokacin da aka ɗibi jinin mutum za a ga zazzabin malaria ko kuma typhoid a ciki. eh to abin da ke faruwa shine ya kamata tukunan masu sauraro su fahimci me ake nufin da bambanci tsakanin typhoid ɗin da malaria kuma ina ne yanayin da ake fama da wayannan cututtukan a afirka a nahiyar afirka kusan duk kasashe da ke kudanci daga sahara suna wato fama da wayannan cututtukan na malaria da typhoid domin yanayin yawan sauro da kuma yanayin yawan wato shi rashin tsafta da ke jawo ruwan muke sha da ke jawo wannan typhoid ne sai in ce miki kusan ɗaya ne cikin wa'in mazauna cikin ƙasar eh, afirka eh, kudu da sahara da ba sa fama da malaria ɗaya ne saboda haka wannan tabbas ne cewa akwai yawan malaria da kuma yawan typhoid a nan wuraren da muke zaune sai dai kuma matsalan shi ne idan aka je asibiti ko da mutum bai jin ma komai so da yawa idan aka auna shi cinansa za a ga cewa akwai malaria parasite wato kwayoyin cutar da ke haddasa malaria cizon sauro idan aka auna jinansa ko kuma bayan gidansa za a iya ganin cewa yana dauke da typhoid ko da bata kwantar da shi ba to idan likita ya ba da magani ya yi gwaji na farko shine idan mutum ya zo maka da zazzabi aka yi gwaji likita zai rubuta maka maganin da ya dace da cutar da kake fama da shi to ah, ya kuma rage shi shi mara lafiya ya sha maganin yadda ya kamata domin akan samu wasu da sun an musu magana da magani da sun sha na na ɗaya na biyu sai su ki shan magungunan. So, suna daga cikin ababen da ke iya haddasa kada mutum ya samu sauki eh to aje aje ga kun ba da maganin nan kuma mutumin nan ko kuma wanda aka ba maganin nan ya bi ka'idan nan sau da kafa ya sha maganin nan yadda ya kamata amma ya je ya dawo mm. an sake duba an ce malariyan da ko typhoid din da aka ba shi magani yana jikin shi mm. to me ke wannan yana sai a bincika sai a duba a irin maganin da yake sha wato ni a gani na abin da ake samu shine ana yawan samun jaban magunguna a cikin kasuwanninmu na Najeriya. Wannan kuma ma ya an ƙara gwamnati ma ta ƙara tabbatar da hakan wajen sati ɗaya ko biyu da ta gudanar da bincike a nan da ake ce ma Onitsha Market. Wanda shi wani babban kasuwa ne a Najeriya inda ake samun akasarin maso yawancin magani da ake amfani da shi a ƙasar nan. Su suke shigowa da shi kuma su suke saida su ko'ina a kasar Najeriya. Wajen da gwamnati, bincike da gwamnati sai ta ga cewa kashi tamanin bisa ɗari na wa'annan magungunan da ake shigo mana da su ko kuma ake wallafawa a ƙasar namu jabin magani ne wanda ba su da ƙarfi da ya kamata a samu to sai ka sa kika ga wato kamar alal misali idan ana son magani yana da miligram kamar ɗari biyu sai ka ga an samu magani mai miligram hamsin ko ɗari wato bai kai abin da zai iya kashe wa'annan ƙwayan cutan ba to wannan shi ke haddasa a samu cewa ga shi likita na ta ba da magani amma ba a samu warakar ba to shi mara lafiyan yana ne yana ta ɗarka jabin magani a cikinsa. eh to amma ka san mutane za su mamakin cewa ya za a ku likitoci a sai da muku magungunan jabu. eh to abin da ke faruwa da wannan shi ne ba duk likitocin ku ko ba duk asibitocin ke zuwa inda ya kamata su yi magani ba wasu suna da damar su je kamfanin inda suka tabbata kuma suka amince da ingancin maganin su sai magani wasu kuma ba su da wannan daman sai masu sai da magungunan sun kawo musu a asibitocin su sannan su tsaya a lokacin da aka kama likita wanda maganin yana ganin fakitin mai kyau tana kyalekyale kuma kuma shi an rubuta cewa tana da tana kunshi da maganin da zai kashe kwayoyin malaria a daidai yadda ake so karfin da ake so likita na iya sayan wayannan maganin sa'an nan kuma shi a tunaninsa ya sayi magani mai kyau ba zan manta ba a nan Najeriya na taɓa tattaunawa da wani mai sai da magani na ce mai ina son kwayoyin kapsul ɗin da ake ce ma ampiclox sai ya bani zaɓi ya ce in ka muka mai tsada ko ku aka muka mai arha wato kenan akwai mai tsada wanda ke da kyau wanda su su ma su tabbatar da ingancin wannan ɗin in kan za ka saya ko kuma a kawo maka mai arhan wanda maso yawanci garin samun ruta ko garin dawa ake zuwa sai a kunsa a sa cikin kapsu din a ba mutum ya ta sha shi yana yana ta shan eh, dusar thermometer a tunanin cewa yana shan magani so hakan yana faruwa kwarai da likitoci domin ba su suke wallafa maganin ba kuma ba su da wata na'ura da ke iya gaya musu cewa wannan maganin da kake badawa ba mai kyau bane. To amma ai hukumar NAFDA takan yi gargadin cewa idan mutum ya je sai maganin nan idan ba hatimin hukumar to kan mutum ya saya to haku likitocin ma ana yaudaran ku ne ko kuma akwai hatamin na jibi da ake yi kwarai akwai hatimin jibin da ake yi wanda har yanzu kai na na kasa gane ya ake wannan domin abin da ke faruwa nafdak ta fito da tsarin da idan ka je ka sayi magani akwai inda za ka sa ka goge kamar yadda ake goge katin waya da za a saya za ka ga wata namba da za ka kira namban idan ka kira wannan lamban za su turo maka sako cewa wannan maganin jabin ne ko ko ingantaccen magani ne to amma yanzu abin sai ya kasance ma in ka yi ɗan ka aika za ka samu cewa maganin ingantacce ne kamar idan aka yi aka yi bincike sai a game da ba ma ba ingantaccen magani ba ne sannan ne da aka ya nuna kenan akwai dai wani wato matsala ko a sun samu sun masu irin wannan sun samu sun shiga cikin wato na'urorin nafda ɗin ko da ka aika zai dawo maka a cewa ba magani ba ne ko kuma sun san hanyoyin da suke amma ba shakka ana samun NAFDAC ta fito da wannan tsarin amma mutane masu son su eh, hallaka rayukan jama'a ko su nakasar da su sun san yadda suka bi tabbatar da cewa wannan tsarin ba ta aiki. To ma sauraro a saboda kurewar lokaci sai idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Dr. Muhammad beddo zai ba mu shawarar shin me ya kamata mutane ne su yi. idan hakan ta faru wato mutum ya je asibiti an ba shi magani ya yi ta sha ya yi ta sha amma kuma bata canza zani ba a halin yanzu kuwa Jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to a gaishe ki yanzu kuma ga yara da karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin ramadan اسمنا محمد مصعب رقم مدرسة الإسلامية أبو أبوجا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من عيف شهر تنصر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام هي حتى ليل فجر صدق الله العظيم Sheka yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. liberia ta ce ta samu waɗansu mutane biyu ɗauke da cutar ebola a cikin al'ummar da cutar ta sake bula abin da ya sake haifar da fargaba cewa mai yiwuwa ne cutar za ta sake addabar ƙasar da ke afirka ta yamma To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin lokacin da za a ji wato ƙoƙarin da jama'iyyar PDP ke yi na sake farfadowa yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatarwa da wanda ya haɗa mana sauti wato CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Atku ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.